Yawa, yanzu bara mu duba mu gani. To. Hmm. Eh, mu duba mu gani. To sai dai. ai main page kace ko yawa eh wanda yake da da zallabiya da farar hula ba yawa wanda ya sa jallabiya ya yi farar hula bara an nuna maka shi shi ne milfis dai alhamdulillah wannan kake nufi ai ba na ganin ka eh ba na ganin ka ba ka gani yanzu yau yayi yayi yayi yayi ba na ganin ka yayi sosai shi nake nufi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 to tunda wancan ya katse kamar yadda muka faɗa yau zama na 21 kenan yau talata muna 26 ga watan rabi'u sani hijira 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2024 wannan karatu namu karatu ne da muke mai da martani zuwa ga lawan turayen wanda yake gabatar da karatunsa a wani gida da mu anan muka yi wa gidan take da gidan kama kame don kana da hujja koraka ake a gidan mu kam nan mu ne ya kamata mu kira wannan gida na sarki zaki gidan hujja in kana da hujja kowane irin aƙida kake da ita ana baka dama ka zo ka baje ta sai dai idan ka zo ka baje ka kawo hujjojinka sai dai idan abin ya zama baka da hujja shirme kawai kake yi don haka shi ne za a datse ka daga wannan gida so uh, kamar yadda muka faɗa yana yin karatun littattafa kwaya kwaya biyu da jawahirul ma'ani da al'uqudud durriya inda yake farawa da da al'uqudud durriya sannan sai ya shiga jawahirul ma'ani a karo na na biyu to mu kuma in mun zo sai mu bi duka karatukan guda biyun mu nuna wa mutane cewar ha'inci yake yi kuma sannan bai da wato qualification na ilimi wato matsayin da ya kai kansa wallahi tallahi ko dusassabe ba bai ma fara neman matsayin ba inda ya kai kansa ya kafa kansa ko ko fara tafiya neman matsayin bai ba so saboda haka eh bai fara ma tafiya ya nemi matsayin ba har yau mutum bai gane allikafa da alhamza bai gane kalmar al'am mai nufin gama gari tana nufin ah, tana nufin gama gari ita ce al'am mai ain ba bai gane cewar al'ummi ita kuma da alhamza ake rubuta ta ita kuma tana nufin malla ya wala ya kara'u wala ake nufi ba ya ɗaukar ma ummi ya fassara ta da ab su ah, wanda ah. bai gama gane wannan ba saboda Allah ga ta a ƙur'ani ya ja aya wa minhum ummi yuna yace gama gari ummi yuna wai gama gari haka ake tun a ƙur'ani wallahi tallahi sai ne ya wuce wani to kaga ko tafiya neman inda ya kafa kansa bai ma fara tafiya ba bai ma sa dan ba na neman abin da ya kafa kansa yake cewa shi ya kai ya yi wannan abin ba so shi ne hadafin karatun namu kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yan uwa wanda su ne target ɗinmu na farko a wannan karatun yan uwan da suke su ne target ɗinmu na farko shine yan ɗariƙa su ne target ɗinmu na farko a wannan karatun to alhamdulillah Gani tun yanzu zama tun ba a kai yanzu ba sun gane cewar wannan fanko ne holoko ne holoko ne fanko ne kwata-kwata bai san komai ba kawai dai ya zo ba za ka hana mutum cin abinci da harkar da yake yi ba wanda ita ya zaɓa yake ganin kamar zai fi samun abinci a ciki ko kuma mabiya ko wani abu makamancin wannan sai ba yadda za ka yi dama akwai wani zamanin da zai zo ya lazina mm. amanu alaikum anfusakum kai dai ka san alamomi na alaikum anfusakum din nan ba ga nan tana ta fitowa kawai cewa kowa ya ta kansa ne kawai wannan uh, karatu abin da muke so mu haska wa mutane kenan shi kuma kullum hadafin mu mun zauna mu gayyace shi mu kabala ya zo a tattauna kan masayil ɗin da guraren da muka kama shi da ƙarya da kuskure da tsallake mu bijira mai ya kare me yasa ya tsallake guri kaza me yasa guri kaza yace kaza me yasa guri kaza yace kaza shi kuma abubuwan ita da challenge a kan mu mu ya ma babban ba mu challenge din mun kuma ga karba so ya zo mu tattauna su a a ilmance shi ya sa a gidan kama kamensa mu kuma mu sa a pejin sarki zaki kowa a haska live yadda ba wanda zai ce ba a masa adalci ba kowa ya saka masu ɗaukansa su dauka musu a haska wa duniya wanda zai bi mu a nan channel din mu na sarki zaki ya bi mu wanda zai tafi kuma gidan kama kame bi su ya je bi su a can so shine kawai abin da yake akwai to yanzu abin da zai abin da zai baka mamaki akwai wanda ke zaune a gabansa suke dan taimaka masa karatun bayan fa an gaya min cewar idan an yi waya akwai waɗanda wai suke bug ka gane bayan ni da kake bayan ni da kake rike ni ka gane to zaka kira zaka kira wani kuma ya zama ya zauna shirin ko ta kwana idan na gaza ka gani yayi so sai sai ka sa wannan ya kawo min dauki shi za ka aje shi ka ji da sai da kanka eh kai da kanka sai ka ji alamun cewar wannan tambayar da aka mun fa amsar da nake bada ba ta fita kawai ka zunguri shi wanda ka kirawo a wayar ka ce ya shigo ya shigo ya shigo ya ka dauki haka ake wayar to to to sau da haka to to kuma again karatun ana akwai wanda suna zaune a gaban shi honorable yara an kore su yanzu an kawo manya ah, ah. yani eh da haka yanzu an kawo manya masu kawo agaji wanda za su ce ga inda kawai yau sai na jiyo shi yana cewa ana wai a gurin ake gaya mai inda za a tashi karatun jawahir lawani eh wallahi tallahi a gurin ake ce masa ga inda za a tashi da shi ne ma sani na ce dole mu sha tafka tafka ashe haka ake karatun duka da al'ukudu dole a sha ci da ƙarfi dole kawai dai sai dai mu hakuri da abin da za mu ta gani kawai wallahi ana buɗe karatun sai na ji ana cewa sai na ji ana gaya mai ana cewa hafizal qur'ana nan za a tashi a jawahir ruhani sannan yake buɗewa ya oh. kamo gudu na ce to na ce dole mu sha tafka tafka kenan ba yadda muka iya to yau abin da zai baka mamaki na'am in ba ka manta ba last week zaka ga mukaddima ce yake karanta ta Ibn taymiya a cikin wata wani littafin sa wato ko alhamawiyatul kubra ne eh. shine ma alhamawiyatul kubra mukaddima ce ta ibnu taymiya ibnu abdulhadi ya dauko ta ya zuba ta yake sa ta kamar yana daga cikin littattafan da Ibn taymiya ya samu challenge a kai sosai wanda suka ba shi challenge saboda magana yi akan ayatu sifat a cikin kamar yadda mukaddima take nunawa Da ba tun kana jin yadda mhm. mukaddima take ka san ibnu ta yana so ya kafa aqidarsa ne abubuwan da yake so yayi shine yana so ya fassara yawa yana so ya fassara ayoyin sifat ne yayi abubuwan da ake zai da shi na tajsimi da waye yana so yayi wannan ne to da haka kana ganin tsarin mukaddimar ka san inda ake so a je ni irin su a sifatul khabariya da shauransu yana so ya nuna dan ya nuna ba za a yi tafwidi ba tafwidi ƙarya ne mm-hmm. a gurin a wannan sannan kuma tawili ma ƙarya ne kawai ba yanda za a ce ba yanda za a ce wai annabi bai yi bayanin waɗannan ba sahabbai ba su yi bayanin wannan ba kana jin mukaddimar ka san ka'idar da ake so a girka kenan so ita wannan mukaddima sai ya ɗauko ta shi ibnu abdulhadi yake karanta ta amma ya kawo ta kai ya sa ta a cikin gurin honorable ya faro last week ya ce ibnu taymiya yana ta karanta ibnu amma wallahi yau duk zancen sai ya ce ibnu abdulhadi ne yake ibnu abdulhadi ya ce kaza ibnu abdulhadi ya ce ibnu abdulhadi ya ce kaza dan abin dariya amma dai a saka ah, sannan sai mu biyo da da raddi maɗayi na farko alhali kuma shi ibn eh. taymiya ne ya faɗa ibn taymiya ce muqaddimar ibn taymiya ce cikin littafin Alhamawiyatul kubra na fahimta na fahimta eh, eh. ba to mu saka aji eh a saka aji sai mu bi da to bara mu ji bismillah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 bisa ga alherin da ya sani tattare da su wayan yanhahum kuma ya hane su an sharri ma alamu lahum game da sharrin da ya sani tattare da su to anan muka tsaya da haka za mu ɗora daga inda muka tsaya ibn abdulhadi ya ce wa kala abu zar abu zar alghifari allah ya kara masa yadda ya ce <laughs> ko sai na'am wai ibn abdulhadi ya ce wa kala abu zarri wallahi ƙarya ne ba wani ibn abdulhadi ibn taymiya ne yake magana na'am yana e, yana sawa sai na ji wani bambara kwai yana cewa wai ibn sai na ga ya babba me ya kawo ibn abdulhadi wannan doguwar mukaddima da me da me na ce to shi ya manta cewa karatu ne ya kwana a littafi da aka ce alhamawiyatul kubra wadda tana daga cikin littattafan da suka ja ibn taymiya ya shiga matsaloli dirgingiminsa tana daga ciki an ce ya yi imla'in ta tsakanin azahar da la'asar ya gama ta ka gani ya ce wajara bi sababi ta alifi ha umurun wani ya gama tsakanin azahar da la'asar ita alhamawiyatul kubra din tsakanin azahar da la'asar ya yi imla'in ta aka rubuta daga azahar zuwa la'asar ya yi imla'in ta aka rubuta sai ibnu abdulhadi ya ce wa jarabi sababi ta alifi ha umurun wa ya ce al'amura sun faru sababin wallafa wannan littafi wa mihanun da jarrabobi wa ta kallama sheku fiya ala ayatu sifati dama ibnu Taimiyya ya yi magana ne akan ayoyin sifat wal ahadithil waridi fi zalika da mm-hmm. hadisan da suka gangaro akan ayatu sifat sai ce wa qala fi muqaddimati da matiha wahiya azimatun ya faɗa cikin muƙaddimarta wahiya azimatun jiddan muƙaddimar nan tana da girma sosai sai ya fara kawo ƙaulu hmm. fiha ma qala Allah wa rasuluhu wa sabiquna al-awwal min al-muhajirin wa haka ya faro muqaddimar da ita hmm. to amma shi honorable da ya zo ya manta kawai da ya tashi sai ya ce wa qala abu zarrin ibn abdulhadi ya ce abu zarrin ya faɗa kuma haka ya ci gaba da faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa cewa abu um, ibn abdulhadi ya ce ibn to shi ko tunani bai yi ya ga cewa to kuma wai wata magana ibn abdulhadi yake shi da yake magana ake ta musannafatu sheikh littattafan ibn taymiya da ya rubuta to ko me ya kawo wannan dogon jawabi bai yi tunani ba sam sam sam haka ya tafi to amma ba wannan ne iya gyaran mu a cikin odiyon ba hadisin da ya kawo bai fassara shi daidai ba shi ma a'a hadisin nan bai fassara shi daidai ba ma ba asallahu min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an ya dulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum Wayan yanhahum an sharri ma ya'lamuhu lahum lura da khairi ma ya'lamuhu lahum da kuma sharri ma ya alamu lahu a nan matsalar take abin da ya eh. fassara gashi na rubuta da hausa yadda ya fassara shi honorable abin da ya fassara hadisin ya ce Allah bai taɓa aiko wani annabi ba face ya zamo wajibi akan wannan annabin ya nuna wa mhm. al'ummarsa. nuna yau ya shiryar da al'ummarsa mana ce ya nuna wa al'ummarsa bisa ga alherin da ya sani tattare da su haka ya fasara ya nuna hmm. wa al'ummarsa bisa ga alherin da ya sani tattare da su kuma ya hane su game da sharrin da ya sani tattare da su shi kuma ba haka annabi ya ce ba sallallahu alaihi wasallam ka fahimta maganar in aka faɗa haka ma'ana annabin zai gaya wa al'ummar alherinta ya gaya mata kuma sharrinta shi a yadda ya fasara kenan ma'ana sharrin da ke tattare da al'ummar wanda take da shi na gane shi zai gaya mata alherin da yake tattare da ita wanda yake tattare da ita wanda ya sani cikinta shi zai gaya mata shi ko ba haka ake abinda hadisin ya ce Allah bai taɓa aiko wani annabi ba illa kana haƙƙan alai sai ya zamo dole wajibi kansa an ummata ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahu ya shiryar da al'ummarsa ya nuna musu alherin da ya sani gare su wato alherin da ya hango musu alherin da ya hango musu da sharrin da ya hango musu wallahi yadda ka hadisin dogo ne dama magana fitina ake fitan a hadisin dogo ne har ka fitintunu da waye kaga sharrin da ya hango musu ya gaya musu akwai wata kungiya za a yi ta mutanensu masu ƙananan shekaru masu wautar tunani masu kaza masu kaza ka gane ai kaga wannan wani sharri ne ya hango musu yake yake sanar da shi na fahimta yawwa ya malam alherin da ya sano gare su ya sani gare su shi ma ya gaya musu cewar misali akwai wani aiki na alkhairi wanda ya yi shi zai samu lada kaza ibada kaza wanda ya yi ta zai samu kaza duk wani alkhairi da ya sani wanda abin nan zai zama alheri gare su wajibi ga wannan annabin ya sanar da al'ummarsa sannan duk kuma wani sharri da ya sani wajibi ya sanar da al'ummarsa shi yasa mun da ya ce duk wani annabi ya gaya wa al'ummarsa dujal ya yi bayanin dujal sai ce amma ni kuma na yi muku bayaninsa fiye da duk yadda wani annabi a baya ya yi bayaninsa. na ku kowane annabi tona asirin dujal faɗarsa da sufarsa da irin ayyukansa da yadda yake da waye ni na bi kowane annabi fito da shi kurukuru kuru ci dujal to fa abinda abinda hadisin yake nubi kenan amma sai ya ce wai ya faɗa wa al'ummar alherin da ke tattare da ita da kuma sharrin da yake tattare da ita wannan gwaranci ne wannan ba daidai ba ne ba sa daidai ba E, ba daidai ya fassara ba sam sam sam to saboda haka abu biyu da muka kama shi da shi kenan a cikin wannan bidiyon da muka saka maganar ibnu taymiya ce ba ta ibnu abdulhadi ba sannan wannan hadisin ba a fassara shi daidai ba abinda annabi sallallahu alaihi yake nufi yayi gabas shi kuma yadda ya fassara yayi yamma can to sai mu tafi a ah, shi kuma bidiyo na biyu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 kaji kalmar usuli ta fito a cikin jawabin ibn taymiya kaga amma bai fassara ta da cewa ka zama Allah ba da ke ibn taymiya ne ya faɗa amma ina ne ne koko yawwa amma duk inda ya ganta a jawahir rubani sai ce wai ka zama Allah ake nufi gashi dai wusuli dai zuwa ga Allah ake magana wal wusuli ilaihi saduwa zuwa ga Allah amma an a jawahir ma'ani ne sai ya ƙara shari sai ya ce ka zama Allah saduwa zuwa ga Allah ka zama Allah gashi ibn taymiya yana cewa wannan usulin ne da ake magana shine gayatul matalibi kurewar abin da ake nema babu kaman sa inji ibn taymiya amma da ibn taymiya ne faɗa shi ibn taymiya sai a ce sai a fassara yadda take amma a jawahirul ma'ani sai a ce usuli zama Allah kenan shine zama Allah to abin da yasa muka dau wannan wannan sample dan mu ƙara fito da yadda yake tanawulin littattafan guda biyu a can za a bakanta abu a nan kuma za a yi masa ma a gyara shi a ce mai kyau ne to wannan na ɗaya ke yawwa sana abu na biyu kuma kamun fassara zubda kalmar zubda kalmar zubda ya fassara ta da madara. Zubda. Eh. Eh, ya fassara shi wai da madara. Kaga kaga wannan fassara ba ta kama. Ba haka wani. Eh ba madara ba ce ba. Ai shi zubda hulasa abu kenan. Ko kuma hiyaru shay'i abin da yake ta zaɓaɓɓe a cikin abu. Tataccensa da haka ake cewa man shanu zubda. saboda haka kuma yauwa a ce zaɓaɓɓe a cikin abu shine zubdar abu da haka in aka yi wani jawabi a littafi in aka zo aka rairayi wasu ma'anoni aka faɗe su a layibi ko uku sai a ce wa kula satu shai ma'ana wa zubdatu tacensa ne ma'ana a cikin wannan aka tato wannan shafi gudan ko shafi uku a ciki aka tato kuma waɗannan ma'anonin muhimmai aka yi conclusion da su sai a ce kulasa ne wa kulasatul qawl to ma'anarsa wa Zubda tuhu to mhm. tataccen abu kenan kuma sannan zaɓaɓɓen abu ne ake cewa zubda yawwa ba madara ba ba madara ba sannan ya fassara muskatu kalmar muska adina muskatin sai ce karsashi wanda yake da mafi kankanta karsashi gaskiyar magana karsashi a larabci inti'ash kenan ko shine karsashi da kuma nishat haka duk shine karsashi amma uh, shi muska ba karsashi ba ba su haɗa hanya ba samsam kalmomin ba su haɗa hanya ba eh ba ba mushtarak lafazi ba ne ba mushtarak lafazi eh ba shi ba ne ba yawwa ba shi ba ne kai ko ko a ce mutaradif kai ba mushtarak lafazi ba mutaradif ko mutaradif eh. kalma kaza tana daukan ma'anar kalma kaza ma'ana iri ɗaya za kalma kaza ba taradud bane da intiash da muska ko da nishat da yawa a'a muska abinda take nufi wato ragowar abu ko gurbin abu kuma in ka sa ta a mm-hmm. haka kai da kai da kanka rabul zaka ga ma'anar ta bubuta sai aka ce fa fa yata wahabu man fi qalbihi adna muskatin min imanin ta yaya zai yiwu a ce wanda yake da koma bayan cin ragowar imani Allah ba yafi ba gaskiya ne wanda da dan ragowar imani ko kada ko kuma ka fassara da gurbin ma wanda yake da dan gurbi na imani a zuciyarsa ko kada kaga wannan ya fi gaskiya yawa amma ga ce wai wanda yake da mafi kowa bayan karsashi gaskiya ba karsashi bane ba ah. <laughs> yawwa a koma dictionary a duba za a ga ba karsashi ba ne shi muskatu asar kenan da kuma bakiya bakiyatu shai yauwa sau da haka kaga wannan shi ma to to to sai shi kuma na gaba na uku kenan na disi min gairi fiqhin lidhalika ba tare da fahimta ba bi manzilatul amina sun ɗauke su a matsayin gama gari alladhina qala Allahu fihim wanda Allah ya ce game da su wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikinsu akwai waɗanda suke gama gari ba su san littafi ba sai dai zato wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani daga cikin su da akwai gama gari wa inda ban san littafi ba sai dai zato yau ummiyuna gama gari <coughs> kaji yanzu saboda Allah a ce kalmar al'ummiyu ta bacewa wanda kuma ta bacewa a shi wannan in ta bace masa a can a cikin siyakin zance misali yuna yawwa ka san siyaki aka bi manzilatil ummiyina alladhina qala lahu fihim to in ta bace masa anan ai wallahi na zaci da aka kawo ayar na ta zai gyara zai gane ci ah, a na gyara tuna kaza kaza wallahi a ayar ma sai daɗa fassara ta haka wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin su akwai gama gari ai ba amina aka ce ma ba al'a da ainun al'ummiyu daban al'amiyu al'amiyu da al'ummiyu ai daban-daban rubutun daban shi wancan da ainun wannan da alhamza wannan ainun din ma eh, fatha ne wannan kuma rufa ne al'ummiyu al'amiyu <laughs> ka gani amma da ya tashi har ayar ƙur'ani mm. ma ita ma sai fassara ta haka har ayar ƙur'ani ma ya fassara ta haka ba ruwan sa la hawla wala quwwata illa billah eh jayi ka ji dadin ka ba abin da ya dame ka ba abin da ya dame shi wai ba wani ba wani abin yake tunani ba ko yana da wani uzurin ne to ai shine ne ni ba mutun yana da uzuri ya kalinka ya halkalinka ya rarrabu wasu abubuwan za ka dinga faɗan su ne kana yin su saboda ba hankalinka ba a nitse yake kan abu ba ana ni jin karatu ne da ya kamata kamar network din malam ne abin nan ko na ne ne network din ne na ga mun kame network din malam ne ko na ne Assalamu alaikum. Ok, ina ga network din malam ne. yawu <clears throat> sai a yi haƙuri ƴan uwa kafin network ɗin nan ya yi kwana ni na tun ɗazu nake ta kici-kici nake matsala da network ɗin nan wallahi na rasa yadda zan da shi Yawa, network ɗin ne. Network ne ya ɗauke mun, ni ma ɗauke ne kawai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Saidi, kana ji na? Ni ina jin ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Saidi, baka ka ji na? ya hayyu Sawa alaikum saidi salamu alaikum kamar dai sai di baya jina. ko wani uzuri yake da shi ko menene ya iya yiwa hakan yana da uzuran da suke hana shi ya tsaya ya duba karatun yana masa adalci kenan ta iya yiwa kuma dai jahilcin ne ta iya yiwa kuma kiɗima ce da tsorata eh, kiɗima ce da tsorata ya san in yi karatun yau gobe akwai wanda za su dawo su zo su mai da mishi martani kuma suna bibiyan suna fito da tsiraicinsu a fili abinda su ba su so su dai suna so su wani rabul su zagi kowa eh suna son haka su amma su ba su son a kai musu hari gaskiya hmm, ba su son a kai musu hari yanzu za su gwada ma ɓacin rai su addinin su gaba ɗaya a suka ya ƙare da kafirtawa da bida'antawa gaba ɗaya in ka cire wannan ba su da wani abu da za su to to amma kuma su ko ƙaƙa aka ɗan bi su kan wani al'amari nasu sai ka ga da hankalin su ya tashi eh sai ga da hankalin su ya tashi suna ta ta da kuma so yawwa masha Allah network din sai ka dawo ba yi da kyau bai da kyau sam bai da kyau eh wallahi sai rawa yake mun eh na gani to yanzu yanzu sai kuma bidiyo na hudu yanzu mun cinye na uku ma mun cinye na ukun dama gyaran waɗannan kalmomin ne da muka yi saboda mu sana hudu kamanta ba wannan karatu da muke yi fa dori ne akan tun fada da ibnu al-qayyim ibnu taymiya yayi a farkon littafin sa wanda shi eh, ibn abdulhadi ya kawo wannan farkon shimfiɗa ɗin ma'ana cikin littafinsa mai suna alhamawiyyar kubra da alhamawiyyar sugra ai ibn taimiya wacce aka fi sani da ah, abin nan Alhamawiya wanda aka fi sani da Alhamawiya ko alfatawa Alhamawiya? to littafi ne mai bangarori guda biyu akwai asugura akwai kuma alkubra to a sa ne ibn taimiya yayi wannan doguwar shimfiɗa da aka ga wanda suke bibiya mu su san ibn abdulhadi ya ci gaba da kawo shimfiɗar da ibn taymiya yayi a farkon littafin ne saboda fa'idarta to wannan sai di abu da na sa ga kunna shi sai da karatu yayi nisa sai ya tuna wannan rabul sai ya tuna <laughs> shine na kawo shi dan ya zama shaida wallahi sai da karatu yayi nisa yayi nisa yayi nisa sai ya tuna ah wai ni wannan na ina ta cewa ibnu abdulhadi ibnu abdulhadi ya ce ibnu abdulhadi ya ce wai me alakar abin ne da ibnu abdulhadi sai ya tuna yadda ya koma in an kalli bidiyon za a ga sai da ya ɗauko littafin ya ƙara buɗo fejikan ya koma ya je ya ƙara tabbatarwa a hakan ma kuma a ƙarshe wai ya ce wai a alhamawiyatu sugura ne waya alhamawiyatu subura da ya ce kubura da ya ce ai alhamawiyatu subura duk dai babu taƙiƙi babu nutsuwa a cikin karatun ba ba alhamawiyatu sugura bane a kubura ne wannan muqaddimar ta ce amma baya rikewa baya baya rikewa kwata kwata haka ake karatun a firgice ni ina ga ko ko dan zamu zo ne washe gari da yake ta firgici ya ga cewa zamu zo mu kakkama shi sai ta <laughs> rahana ta abu to ai shi ne malam ware ko wannan ne yake dan tsorata <laughs> shi ya kasa in haka ne ya kamata a ce nutsuwa ma zai yi yayi abin a hankali to ai ai ka san wani shi aka kama ko? lokacin yake ƙara firgicewa ya ƙara gigicewa gaskiya ne kai kai to idan yana zato gaskiya za mu bashi ya ci karansa ba babba ya ma daina wannan tunanin gaskiya Ni tambayar da zan yi shi ne. Shi littafin Hamawiyya ɗin. Dama guda biyu ne. Akwai kubra akwai sugura. Akwai ƙarami akwai babba. Eh akwai alhamawiyatul sugura akwai alhamawiyatul kubra. Duk ah, Ibn Abdulhadi ya kawo su a cikin sura da daban Ibn Taymiyyah ya jera su. Ok ok ok. To yanzu wannan shine ƙarshen al'uqudud durriya sai kuma zawahir ma'ani shi ma ba mu da wani dogon abin nan sau eh, ai shi ne nace malam ko ka gaji ko ka gaji da fitar da <laughs> abubuwa ne kawai yanzu da kawai samfur kake ɗiba, kawai ka aji yawwa shi wallahi al'ummar duriya samfur na eh. iba wallahi samfur na iba kawai na kyale ba komai na na tattaba ba saboda ai iya wannan kowane ummi yuna muka ɗauka muka yi samfur da shi ya isa alama sannan wancan hadisin da muka ɗauka shi ma muka yi alama da shi shi ma ya isa eh. alama sannan kuma tashi da za ka yi ka tashi ka ce ibnu abdulhadi ne yake na karatu shi ko ba ba abu ba shi ma wannan ya isa alamar ka a san cewa mutum a gigice ki sannan waɗannan kalmomin da yake ba su ma'anoni nasa na ƙashin kansa ba ma'anar da larabci ya ba su ba to iya wannan abun guda hudu duka dai da za a yi wa mutum dukan tsaya iya nan ɗaliban ilimi sun san an daki kan mutum a nan to sa sai muka eh shi ma ka sani ko ya zama marji'i cikakke kuma nawa na yaran na larabcin mana <laughs> ban so ah, ba gurin ba fa izgili ba ba izgili nake ba ba izgili nake ba akwai wakala eh. ba izgili nake ba eh. ai ba mu san cikar da ni ban san cikar da ya ba ko ya zama marji'i ne eh. shi ma to ai ai shi larabci tun tun a tun a akwai ina ga tun a asrul abbasi ne aka daina aka daina karban aka daina kafa hujja ma da da waƙoƙin mawaƙan wannan lokacin saboda me saboda an samu al-ikhtilat bainas saqafat an sami inda larabawa su kadai ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin asr khulafa'ir rashidin da lokacin banu umayyata to lokacin abbasiyawa an sami mamalik ba mamalik ba an sami wato bayi da kuma yaƙe-yaƙe futuhat wanda ya shigo da yunan da Furs da Hunud, Indiya, Farisa, Girkawa, waɗannan sun shigo musulunci an shigo da su daula an naɗa su wazirai suna yin rubutu suna yin menene an yi tarjamar littattafai na, na Yunan an yi tarjamar littattafai na Hunud zuwa ga irin su Kalila wa Dimna irin su menene wannan harkatu tarjama mm. ta kawo an sami muwallat an sami an sami daki an sami mu'arrab wato kalmomin da ba larabci ba wasu su hau wazanin larabci a mai da su larabci wasu kuma su shigo ma a basu a haka ba a taba su ba a yadda suke a yaran su na indiya a shigo da su larabci ko a yaran su na yunan a shigo da shi ko a yaran su na farisa a shigo da shi larabci so kuma intajat da ake yi na adabiya shi'iriya nasariya da huɗa da sa'in da menene waɗannan kalmomin da an shigar da su so tun daga mm. sannan ya zama ya tashi daga asurul istishhad a ɓangaren larabci tun wannan asarin aka daina istishhad mm-hmm. so saboda an samu iktilat saboda haka amma inda yanzu ka zo kalma sai ka ce kalman nan tana nufin ma'ana kaza sai ka ce ga ta can a baitin imru'ul qais kaza kaza kaza da wannan ma'anar duk duniyar larabci sai a cire ma hula an karba wanda yasa za ga tafasir irin na su al-qurtubi in suka zo a tafsiri za ga suna yawan istishhadi da abiyat ash-shi'riyya wajen wato bawal kalma ko eh wata kalma mufrada ba ta ma'ana in suka ba ta wata ma'ana inda wani baiti da aka yi zaka ga sun kawo shi antara imrul qais zuhair bin abi sulma amr bin kulthum at-taghlabi waɗannan da mawaka na jahiliya ko kuma mawaka na islam irin su hassan bin thabit da shauransu ko kuma a zo asr khulafa'ir rashidin ko asr bani umayya irin su kumaitul asadi da shauran mawaka da aka yi su hmm. waɗannan rigingimin da aka yi tsakanin farazdak da jarir da akdal irin waɗannan duka sai a kawo maka waƙoƙinsu a abu amma dai a asirin abbasi da ya zo sai aka daina wannan saboda an samu wannan iktilat din eh, a janib sun shigo cikin larabci kuma sun shigar da kalmomi a jinabiye kuma an sassaka abubuwan a cikin intajat ɗinsu to da haka ta yaya kuma shi a wannan zamanin namu kuma a wannan yankin namu a ce ya zai da yan wata sabuwar dugar zai fito da ita kuma wannan ya musallama masa tasa ce amma dai ba arabiya wadda musulunci wato da wadda alkur'ani ya sauka da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da ita ba a wannan ba gaskiyar magana so da haka ba marja ibani shi yana da daga cikin abubuwan da muka caje shi da shi tun a farkon karatun jawahirul ma'ani shine bai da luga bai da nahau bai da sarfu E, bai da waɗannan abubuwan kuma babu balaga ma ba balaga so da da balaga wasu zantukan a jawahirul ma'ani balaga ta dinga fassara masu wani ko ɗan izala ne in arabiya ta ƙoshe shi ya ƙoshi da ita in ya karanta jawahirul ma'ani akwai abubuwan da da yawa ba zai tanka su wallahi sai dai in ya so ya rufe ka'ida ta ilimi kawai ya magana amma ba wai dan ya san dawa ba wai dan bai fahimci me ake nufi ba iya arabiya kawai kan ma ai magana zauki da sufanci da san zuciya iya zaukin arabiya kawai yanzu dai maka Allah kana nufin malam ba shi da arabiya a ba sau da abubuwan da ka lissafo ai su ne arabiya to ka gani to ai ba ba arabiya to to ba ga sheda ba ga su kana gani ai kai ne ka fi kowa shaida da yayi harkar nan ta arabiya ga ta nan gyaran luga gyaran fassara kar karanta ba daidai ba yin wasani ba daidai ba harkar tasribi din ita ba duka kaga a san wannan kalmar Daga mushtaqqa ce daga wata kalma me masdarinta gaskiya ne yawwa dilala ma haka wannan kataba Allah ya samu dace amin ai muna nan dai akwai akwai zama Insha zama na mukabala ko oh. yawa eh, idan aka zo sai a bujiro da su idan malam yana da bayanai zai zo da bayanansa shi ya bayanin yadda hakan take warai eh, kuwa insha Allah eh ba ma ba ma ba ni ba na fidda ran cewa akwai zaman eh, shi sa ya kamata ma a ce mun yau mu dinga dan maimaita maganar saboda muna tuna musu wannan gaskiya ne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 yana da ajuba a cikin fannoni na ilimi daban-daban sosai shi honorable ya ce yana da kyau a fito musu da su to me kake kai da kake karanta jawahir ma'ani da a tunanin me zai karanta a ciki abin da zan ce kenan gargani <laughs> a ah, to ai jawahir ma'ani wannan ajuban ne ya kwantar da hankalinsa ya bi a hankali za a zo ajuba na shehu tijani radiyallahu kan tafsiri za a zo ajuba kan ahadith sannan za a zo ajuba kan ishar ilimai na tasawuf ba isharati hil alawiyya ko ko al'ulawiyya zan ce na ce alawiyya to ga network ɗin ya tsaya kuna ne Assalamu alaikum. Ina ga ‘yan uwa network ɗin malam ya tsaya. A yi haƙuri amma dai ni abin da yake bani mamaki guda ɗaya ne tunda har <clears throat> ya zamanto littafin nan na tarihin show tijjani ake karantawa ai ni ban ga wani gaggawa ba a wannan magana ta Malon Triumph na cewa a fito da su wai a fito masa da ajiba saboda a kamar yadda a cikin duriya muke gani cewa yawa ga malam nan ya zo wato eh, ibn abdulhadi yana yin yana ambatar littattafai ko abin nan na shehu eh, na na na na um, ibn taimiya to haka shi ma wannan idan yi hakuri <clears throat> aka ba ai za a zo da samfura ina tunanin irin wa'annan a cikin jawahirul ma'ani din sau da haka <clears throat> ni ina ga kaman abin da nake tunani kaman yana tabbata ne na cewa shi malon kaman bai gama karanta littattafan sannan ya zo ya saka su ba kawai sakawa yayi haka ake karantawa tare saboda haka shi ma bai san me zai zo nan gaba ba sai ranar da aka zo aka zauna da shi da ɗaliban da ake karanta ga baki ɗaya a lokacin suke jin wasu abubuwan shi sa yake zuwa da wasu abubuwan wanda za ka ga cewa suna tabbatar da cewa shi ma bai karanta ba kafin su ɗaliban to ni wannan ganin karatu ba zai yi a haka ba ko <laughs> karatu ba zai yi haka ba wallahi eh, karatu ne ba zai yi haka ba ga malam nan ya dawo Wa za mu ci gaba muna saurara malam wannan shine gaskiya karatu ba zai yi a haka ba musamman ga mutumin da bai da amana idan mutum mai amana ne ta yadda abin da ya challenging a baya sai kuma ya zo ya ga saɓaninsa a littafin in mai amana ne da zai mm. gyara ya ce da mun ƙalubalance su mun ce yanzu kuma ga abin da muka tarar mun janye wancan maganar to da sauƙi. to amma kuma za a zo a ga abin da aka kalubalance mu da shi kuma sai a zo a ga saɓaninsa amma kuma ba za a yi sai a yi shiru kawai a wuce saboda saboda kuka ce mai daɗin karkatacciyar kuka ce mai daɗin abu to ala ayya halin wannan muna gaya masa ya ba a hankali shi littafin jawahir ma'ani dama abin da aka tattara kenan ba ne na shehu tijjani shi ne da ya bayar akan ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai da kuma fiƙihu masail na fiƙihu, da kuma mm. masail na harkar tasawuf a ƙarshe so da haka da kuma rasa'il na shehu tijjani wanda ya tuttura wasiku to su ne abin da ma'ani ya kunsa so ya bi a hankali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 to al'alimu shahiru malami shahara yawo na'am to nan mun ji kalmar ah, balazu eh kalmar balazu da aka faɗa wa mahaifin shehu tijjani ita yake inkari an ce wa mahaifin shehu tijjani malazul ana so sai yake so ya mata fassara ka gane ya nuna ai mukamin Allah aka bashi ka gane ai gaskiya ne haka yana je yana duniya yawa amu go fassara irin tasu amma a daidai lokacin da in aka ba ibnu taymiya mukamin Allah a al'udud durriya zaka ga nan an bambance ai nan a Allah a haƙin Allah kaza ne amma kuma nan ana nufin kaza ana iya gaya mutum an gaya mutum ma'anansa kaza in an gaya wa Allah ma'anansa kaza amma nan yanzu sai aka zo aka ce maka mahaifin shehu tijjani <laughs> to Allah bai haifa ba ba a haife shi ba tabaraka wa ta'ala to ta yari mahaifin shehu tijjani zai zama zai za a bashi mukamin Allah kaga in kana da ilimi da insafi aka ce malazul anam wato mutum ne wanda a lokacinsa ana nufin mai taimako ne wanda duk wata matsala ta dame shi ta rashi ko ta babu in ya zo za a biya mai bukatar sa ma'ana in ya zo nema gidana an yi kaza za a yi masa ina neman a taimaka min da kaza za a yi masa to sai a ce maka ko a yanzu ana yi har taro ake a waɗan siyasa a ce masa garkuwan kaza gaskiya ne garkuwar talakawa ba fata ba da bambanci da wannan balazul anam din garkuwan garkuwan marayu duk kuma waɗannan har su in ta kama idan suna fati ɗinsu irin 'yan siyasa su ne aka yi musu irin wannan mukamin har su za su za ka iya ganin su a gurin sun je ta yi murna an ce garkuwar abu to wannan kun ce masa Allah kenan waye gaskiya dai ya kamata a ci an yi kyakkyawan zato a cikin lamarin to to amma da ke a jawahir ma'ani ne aka faɗa an san me ake nufi amma sai an munana wanda idan muka koma cikin a littafin alkawakibu durriya ne nake gani an ba wa yi miya sabobin da idan idan fassara za mu irin tasu sai mu ce sabobin Allah ne aka ba shi to ba eh sai mu ce mu ce an ba shi sabobin Allah mana shi ma in za mu irin fassarorin da, da, da suke yi yanzu misali ma na farko a nan an ba shi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a irin fassarar su wasta bi barakatihi wa hadihi al mahajja ko al hujja albarka ibnu taymiya aka gane ta farki madaidaici albarkarsa aka gane ta farki madaidaici to sannan madaidaici na yawwa sannan akwai inda aka ba shi kalmar aka ce masa sayidu sayyidu sayyidul ulama'i oh. wanda kuma sayyidul ulama'i Allah ne shine sayyidul ulama'i gaskiya ne ko ba haka ba a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sayyidu huwa Allah as-sayyidu huwa Allah ai shi sayyidu Allah kenan to ka zo ka ka karanta an ce da Ibn ibnu "Sayidu na kaza kaza na kaza kaza guri daban-daban an ce masa sayyidu amma kuma amma kuma ka wuce ka fassara lafiya lau saboda nan Ibn taymiya aka gaya ma ka nuna cewar ai nan ba wai ana nufin shi Allah bane kaza kaza kaza kaza ka wuce amma kuma nan da aka zo an ce malazul anam kai ka san ba ana nufin shi Allah ba ana nufin abin da yake yi na taimako wanda za a ce wannan misali annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa ko ah, wa abu yadu yustasal gama bi yadi simalul yatama ismatul lil arami ismatul lil aramili yawwa ka gani shine kariya ga gwagware wannan ba ana nufin annabi Allah bane ba ana nufin haka ba saboda haka wannan muna nasiha ne a dinga jin tsoron Allah a dinga kuma yin adalci za ku qultum fa'dilu sannan i'dilu wa aqrabu littaqwa sannan wala yajrimannakum shana'anu ƙaumin ala Allah Yau, ku dai burin ku a shiga wuta kawai burin su a shiga wuta so da aka ibnu taymiya ga abubuwan da aka faɗa a kansa wanda idan abu ne za a ce guluwi ne aka yi a cikinsa amma kuma duk ba a taba ku ba an kyale ku kuma ku ne kuke cewa ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza saboda haka yan uwa wannan malazul anam da aka faɗa wa mahaifin shehu tijjani abin da ake nufi kenan kawai mai taimako ne na talikai yana ba da gudunmawa iri daban-daban ta, yin taimako a cikin society eh yana yin taimako yana ba da gudunmawa a cikin society shine ake shewa Allah ya faɗa masa haka yau ba ana nufin shi Allah bane eh ba ana nufin shi Allah bane tabaraka wa ta'ala shi ma kuma honorable din ya sani amma dai kawai ana so a shafa mana kashin kaji ne eh a shafa mana kashin kaji eh to amma dai muna kira da Za mu gaji da kira cewa a ji tsoron Allah ba rayuwar nan bayan duniya kuma akwai akwai lahira e, bayan duniya akwai lahira za a je waɗannan abubuwa duka suna nan za a daɗa taso su hmm, za a daɗa taso su eh, Allah ya kiyaye Allah ya ba mu tsoronsa mm, sau da bidiyo ɗaya ya rage mana idan sai ya dawo zamu. saka shi to ban sani ba idan sai ya yi shirin waya sai ya buɗe waya idan kuma akwai ƙalubale to sai ya yadda abin zai dama na gaya muku zan faɗi kuma dalilin da ya sa karatun bai yi tsawo ba saboda jawahirul ma'ani yana karantawa tarihin shehu tijani ne ake yi a yadda sai yaƙi yake duk mai hankalin yana saurara abubuwan da ake faɗa za ku ga yana nuna bai yadda ba bai yadda ba amma bai musu abubuwan ba abin nufi akwai bambanci tsakanin ka musu abu da kuma baka yadda Allah yawa wani abu ba abubuwan duk da ake faɗa Allah yawa shehu tijjani bai yadda ba to mu ba mu da matsala da wannan dama ba wanda ya wajabta ma ka yadda mu inda muke da matsala a ce abin nan babu shi ko abin nan ba daidai ba ne bayan kuma mun gan shi rangadadawa cikin ayoyin alkur'ani mun gan shi rangadadawa ayoyin hadisi ka ce Allah bai ba shehu tijjani kaza ba wannan daban ka ce kuma shehu tijjani ya ce akwai abu kaza kai kuma ka ce babu wannan daban so wannan mu muke zuwa mu gane in an ce akwai kaza kamar yadda muka yi a maganar al'ilmun ladunni an ce an ba shi tijani ilmin ladunni ya musa muka zo muka ce a bin taimiya ma kan shi tijani shi ma ya faɗa ya ce an ba shi <laughs> eh zai ya faɗa a koma gida a je a leƙa a gani yawwa in ma dai a yadda akwai ilmin ladunni Allah yana badawa da haka shi tijani da ya ce an ba shi sai dai a ce to mun yadda Allah yana bada amma shi shehu tijanin ne baka yadda Allah ya ba shi ba to wannan ba mu da matsala da kai ba mu da matsala da kai haka zo ka musu abu ka ce babu shi kabirci ne ƙarya ne ga abu raɗau a Qur'ani ga abu raɗau a hadisai to za ka halaka al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam to a yayin nan dole a fito a faɗa wa mutane menene ilimi domin akwai riwaya idza zaharatil bid'u wa la'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha wa man kana lahu ilmu falyanshurhu fa inna katimal ilmi yawma idhin ka katimi ma anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama kala ah, cewar idan bid'o'i suka bayyana kuka ga na farkon al'umman na ƙarshen al'umman na yana zagin na farko to wanda yake da wani ilimi ya yada wanda yake da wani ilimi a wannan lokacin ya yada domin wanda ya ɓoye ilimi a wannan lokacin kamar ya ɓoye aiken annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an sani ko illal ladina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum Allah Allah kiyaye yawwa wanda suke boye abinda muka saukar na hujjoji da shiriya bayan mun bayyana shi wa mutane to waɗannan ji Allah tabaraka wata'ala Allah ya la'ance su kuma masu la'ana suna su. to wannan dalilin ya sa idan muka ga irin wannan sai mu fito mu faɗa cewar a'a abu kaza da ya ce babu akwai a ƙur'ani. abu kaza da ya ce ba daidai bane ƙur'ani ya ce daidai ne abu kaza da ya ce ba haka yake ba a'a hadisi ya ce haka ne hadisin kuma ingantacce na ne ya rawace shi gashi gashi gashi to shine rol din da muke takawa a wannan karatun sannan amma idan ya karanta abu ya nuna shi a ƙashin kansa ya karanta ya fassara bai challenge na abun ba kawai ya nuna shi a ƙashin kansa ne bai yadda cewa Allah ya washe wuce jana abun ba wannan ba mu da matsala da shi wannan shi ne network ma wannan shi ne dalilin da ya sa kuka ga karatun yau babu audios da yawa a jawahirul ma'ani saboda karantawa ya yi ta yi fassara bai ce baya musawa iya abin da ya mun musa din su muka ɗauka muke yi muke muke magana akai wannan shine dalili shawaran duka ya karanta a matsayi ne a ce Allah Shehu Tijani yana da kaza yana da kaza yana da kaza mm. za ku je na basara yana cewa wai an ce wai shi mai kaza ne wai an ce shi mai kaza ne wai an ce shi mai kaza to wannan babu da matsala baka yadda shi mai kazan bane shikenan mu kuma mutum sama da miliyan 400 a duniya sun yadda Shehu Tijani mai wannan abin ne shikenan kai kadai shahadarka Allah na tuwo me za ta yi masa su ba mu da matsala da wannan amma inda muke da matsala ya ce kaza ba zai soke shi bayan kuma qur'ani ya tabbatar da shi hadisi ya tabbatar to nan zamu ce ƙarya yake lawan ya buga ƙarya ga abin Allah ya ce ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sannan sai makdai na ƙarshe sai ana ana jina na uku kenan na ƙarshe Au, network ya daɗa sauke mana. Ya daɗa sauke mana sai kai wannan muri wannan network ba san Allah dai gyara mana. Da da ya ɗan yi mana daidai 'yan satuttukan can. Wallahi network ɗin. Salamu alaikum. Wallahi na gani.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 wani shari kuma <laughs> na da eh. ta'allaki da wani Allah eh kasan akwai tufka da warwara saboda baya kuran <laughs> Allah abinda aka yi magana akwai cewa mahaifin shehu tijani ya kai eh. matsayin da idan yana yin yana yin azkarai har arwa sukan zuwa masa ruhaniyai suka zo masa wanda kuma wannan duk wanda yake mai ibada ba zai musun haka ba dama an ga mutum yana musun haka dama malalaci ne malalaci ne baya komai in kaga mutum yana musun haka dama tataccen malalaci ne ba a ibada ba a raya dare ba a yin zikirai ba a yawaita salati annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda duk wanda duk yake yawaita waɗannan ibadu ya san wannan abin da aka faɗa tabbataccen abu ne za ka ga ruhaniyat suna damunka kuma suna ƙoƙarin su zo su ce za su yi maka wata hidima ko taya ka wani cimma burukanka na duniya da shauransu wannan abu ne wanda yake wato abin da aka tattara lam yaktalib alaihi ithnani a cikin harkoki na mutanen Allah in ka ji mutum yana musun haka to kamar yadda na faɗa malalaci ne gaskiya ne ba zai taɓa samun haka ba to ma shauci shehu da radiyallahu Anu ya kai haddin da suke zuwan masa to ka san mu yanzu da har ma ƙoƙari kake ka kira su su zo dan su baka kuɗi su baka kuɗi <laughs> ne mana ƙoƙari ake a ja a menene a kira su to su kam al'adar mutanen Allah an riga an sani duk abin da zai raba su da Allah ko menene abin suna yin fatali da shi gaskiya ne to mahaifin shi tijjani in sun zo masa suna cewa za su masa hidima sai ya ce baya bukata baya bukata shi a bashi da Allah Allah yawwa su bashi da Allah ba baya neman komai a gunsu to wannan abin da aka faɗa shine yake magana cewar abdurratul kharida an ce iza masaka zamanu yawman bidaimihi ko fana da eh, ayati janiya wa idal asar wannan baiti kamar yadda yace a cikin duratul kharida kana ji ka san ba daga cikin baitocin duratul kharida bane ba daga cikin baitocin yaqutul farida bane gaskiya ne saboda yaqutul farida yana ƙarewa ne da ta'ul marbuda ina ga in ban manta ba wa fil jannati menene lahu arba'una min al awliya min duni min ghairi raibati kaga da ta'ul marbuda baitocin suke karewa shine rawiyin gaskiya ne shine rawiyin al-yaqutul farida to wannan kuma idza masaka zamani yawman bidaymi fanadi ayati janiya wa al asar kaga wani ne baitin Ah, wannan ya kawo kaga ba shehu jani ne ya ba ba mahaifin shehu jani ne ya yi ba ba shehu jani ne ya ce in an shiga masifa a kirawo shi ba ba shi ba ne ba to amma da ya tashi ya kawo kuma ya san ba shehu jani ba ne amma a ƙarshe sai ya ce shehu jani yana sa ku kira shi idan kun shiga masifa haka ya kuma san wallahi kaga ya kuma san ba baitin shehu ba ne ya ce a yakutul bari da aka kawo amma sai ce yawwa sai ce ai shehu saboda me ya ƙara wa miyar zaki ma'ana ma'aikin jani ba baya yi amma kuma shi shehu janin yana sa ku ku dinga kiransa in kun shiga musiba to kaga wannan ma shi da Allah in yana ɗaukan abun wasa ne to shi da Allah wannan da haka abin da muke so mu gaya masa kaddara shikenan almajirin shehu tijani ya ce idan an shiga musiba mu dai mun san abin da ake nubi da nan istigasa ce kuma matsalar mu da istigasa da ku dama sananniya ce dan taimiya shine yake da wannan problem akan istigasa so da haka la gubara alai yin tawassuli da mutanen kirki kamun kafa da mutanen kirki su wuce ma gaba gurin Allah baraka wa ta'ala su nema maka alfarma kan wani bukatar ka wannan mu sun mun sani tabbataccen abu ne a cikin addinin musulunci so amma baka duba gidanka ba kafin kai wannan maganar da ka duba al-yaqutul farida al-uqudud durriya din da ka yi haƙuri da ba kai maza ka kawo mana hari ba ka ji irin yadda aka ce a kira shehu tijjani to ga wani yana faɗa cewa in ya shiga in kansa ya kulle in kansa ya kulle to gurin ibnu taymiya yake neman ɗauki gurin ibnu taymiya yake neman ɗauki ya ce ibnu taymiya shi shi duk wata musiba da duk wani abu da yake to musiba ibnu ya yayi mata tanadi ibnu taymiya shine tanadinsa saboda haka a gunsa yake neman ɗauki idan dabaru sun kwance masa sun ya rasa yadda zai gashi nan in ka duba al'uqudud durriya shafi na ɗari uku da shida eh shafi na ɗari uku da shida wannan waƙa ta shi mu'allif ɗin wato in an ce shi mu'allif kaga ibnu abdulhadi ɗin kenan wa qala shaykhul mu'allif rahimahullah wa qad rasa shaykhu shaykha radiyallahu anhu bi qasa'ida kathiratin ghairi hadhihi wa ma ma zakarna kifaya to ga wanda ya yi marsiyar nan yau ibn taymiya shamsuddin al-hanbali eh a sheikh shamsuddin al ga abin da yake faɗa a ƙarshen kasidar kad kuntu arjuhu li zuhuran wa amuluhu wa artajihi idha daqat bi al qad kuntu arjuhu li zukuran yace ibnu taymiya shi ne nake kwaɗayinsa nake ƙaunarsa a matsayin tanadi duk wata musiba ta ibnu taymiya ne mata tanadi da shi wa amulu kuma shi nake fata in samu ɗauki a gurinsa wa artaji idza daqat bi al duk sanda dabaru suka kulle kaina ya kulle to gun ibnu taymiya nake neman ɗauki ya kan ɗauki in samu warwara daga kullewar kan nan to wannan shi ma gashi a cikin al'ukudin duriya aka kawo yau wa kasidar da aka faɗa ce tammatu wayi samaniya to ashar baiti baiti goma sha takwas so da haka kafin a kai hari waje da Allah a dinga fara leka gida a ga cewa abin da za mu kai wa wajen nan hari wai babu shi a gida haka idan akwai a gida to sai a san yadda za a yi sai a a daki waje a daki gida in kuma za a kyala gida to a kyala waje ma eh in za a kyala gida a kyala waje eh kada ya zama wato wannan abin da ake cewa karin magana da ake cewa halalun lana haramun li gairina mu halal ne mu yi abin ba kyau amma mu halal ne mu yi amma wani mu kuma in yi haramun ne mu in mun yi daidai ne in wani yayi to kar ku zama haka taken da ake muku kenan ku yan izala dama abu in kuka yi to daidai ne in wani ku ne kuma to ba daidai ba ne ba kaga kamar su maulidi maulidi ba ku kuka ba bid'a ne amma su musabaka wannan tunda ku kuke yi kuna kan gaba wannan ita daidai ne ba wani ba wani matsala to tilka idan qismatun biza eh biyawa a ji tsoron Allah to yan uwa a takaice dai wannan su ne abubuwan da za mu tattauna a wannan eh, majalisi kuma kun ga dai yadda network din na Yala Ibrahim yake mana yake matsala. So da haka da wahala idan za mu sami eh, buɗe layi sai dai a tara mana mako mai zuwa muna roƙon Allah matsaltsalin ne takaita mana su ya kawo mana ɗauki a kansu matsalar network ɗin matsalolin lantarki da shauran dukkan materials da ake nema na a fitar da karatun sosai ya fita muna roƙon Allah da harshen ƙanƙan da kai ya daba mana da su eh albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh Allah kuma ya datar da mu karanta Fatiha da salatul Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ya ga na ya ga sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah da harshen ɗan da kai ya karfafe mu akan wannan aiki ya karfafe mu hissan ma'ana eh Allah kada ya gajiyar da mu eh Allah kuma ya ya shirah na. Allah ya buɗi kirazan mu in mun yi magana a gane Allah kuma ya ganar da mu kuma Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wannan feji na sarki zaki Allah ya daɗa kare mana shi Allah ya daɗa bunƙasa mana shi Allah ya daɗe masa albarka wannan feji Allah ya daɗe masa albarka ya ci gaba da hidimtawa addinin musulunci ah, da ɗariƙar tijaniya da faida ma baki ɗaya Allah ta'ala ya mana ɗauki Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi da bukatun duk masu sitin buƙatunsu gurinmu Allah duk ya biya musu bukatunsu ya biya namu da bukatun musulmi baki ɗaya Allah ya kawo musulmi ɗauki a duk inda suke a duniya muna da bayin Allah da suka tafi kaula suka tafi maulidi har yau dinnan ba a gansu ba babu su babu bayaninsu muna roƙon Allah ka bayyana mana su cikin aminci Allah ka bayyana mana su cikin aminci Allah ka bayyana mana su cikin aminci albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam kasar mu tana cikin wani yanayi Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kama mana ɗauki, Allah ya kama mana tallafi Allahumma farrij an ummati sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma farrij an ummati sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma farrij an ummati sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي أمة سيدنا محمد صلى وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي وعلي كما لا نهاية لكمال لا كمال كمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين مع السلامة To. <laughs> Sai yanzu network ya dade ni, Na ya kama malamin ya sauka shi iya dai na sha gwagwarmayar network ɗin nan. Ya, salamu alaikum. Ah, haba dai. Kai. Na dawo na zo na ga kwata-kwata abin nan ɗin. Eh,